أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون fa kaifa Allah ya ce to su da suke cewa ko an shigar da su wuta ba su shige kwana arba'in don haka dukiyar kowa a gurinsu halacce ba yahude bai da haram sai abin da baya so don haka yana iya cinye kudinka in ka kai ajiya banki dai tsautsai ya fada kanka sun koyar da duniya yadda ake sata sun goya da duniya yadda ake zuwa a ɓoye satar rashin gaskiya da irin na yahudu da rashin imani da rashin tausayi ya kai inda ya kai to shine allah ce to yaya halinsu zai zamo idza jama'anahum in muka taro su liyamin ga wani yini fi yawmin cikin wani yini larai ba fi wanda babu kokonto cikin yinin ba shakka yinin yana zuwa wa yawmal shine ranar alkiyama wa wafiyar muka cika aka cika na nafsin kowace rai min ahli kitabi daga su mutanen littafin wa gari da wasu su aka saka musu jaza sakamakon ma bat abinda ta aikata Amina ta aikata min khairin na alkhairi wa sharrin da na sharri kowa zai gani to in wannan rana ta zo yaya za su yi wahum la mu alhali su ba a zaluntar mutane a wannan rana bi na ƙasa sanatin ya zan an tauye masa an rage musu aiki mai kyau da suka yi babu aiki mai kyau ma ba rage shi ake ba ƙarawa ake in yi ɗaya a baka goma da kwai abin da za ka yi a baka ɗari da kai abin da za ka in ya shafi ɗaukaka addini kamar a ce kana ciyar da ɗalibai kake taimaka mawa waɗanda suke neman ilimi to ko mun ƙanƙanta abin da ka ba su sai an ninka maka zuwa ɗari har zuwa ɗari bakwai har zuwa sama da ɗari bakwai haka in ka samu wani wanda yake karantar da mutane addini sai ka taimake shi dan allah to in naira ka bashi za a ninga maka nairan nan zuwa naira ɗari bakwai kaga ba a rage wa mutane abinda suka aikata mai kyau allah ka ba mu ikon aikata mai kyau an ziyada ta sayi'a ko kuma a yi musu ƙari ga mummunan aikinsu shi mummunan aiki dama ba a ƙara shi in ɗaya ka yi zunubi ɗaya in biyu ka yi zunubi biyu ka malar tausayi irin na allah sai allah hmm? ka yi mai kyau an baka lada goma ko lada ɗari ko lada ɗari bakwai kai ila azafin kasira har zuwa ribanye mara iyaka za a baka jama'a ai an samu waɗanda yake kunu suka dama suka shayar da mutane cikin ramadana wasu gero suka bayar wasu shiga suka bayar wasu gari suka auno suka bayar wasu gudun jefa ne suka taimaka wasu bayan allah da ke cikin halin matsuwa ga azumi ga rashin lafiya wasu sun dau nauyinsu kai annan allah da sun dace yin allah ya yadda wato abin da suka yi za su yi murna tun nan duniya da daga kafin gobe lahira allah ba ku lada to ku ci gaba da yin ayyukan alkhairi ba a ƙarawa wanda ya yi laifi zunubinsa a'a abin da ka yi mummuna guda ɗaya mummuna amma wajen mai kyau sai ya ƙara maka fa hadha raddun mala ya ce wannan amsa ce liƙaulihim mazakur ga faɗin maganarsa da an ka ambata cewa lanta masanin naru illa ayyama maduda wai bada da ɓata ɓata lima daga abin da ya ruɗar da su bisu izami na daga girmama kansu da suke yi ma sai ya ga'u na abin da yake da sannu zai auku a kansu wata hawili da tsoratarwa lima ya higu bihin ga abin da zai kewaye da su min al'ahawali na daga abubuwan tsorace-tsorace da ana gaya musu wa kaifa da ya ce kaifa din na mu mutada shine labarin mutada mahazufin an shafe labarin mutada ɗin. kama bayyana kamar da ya bayyana walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah Allah ji gan malam wa minan shubahati yana daga cikin abubuwa masu rikitarwa ma yas yas tasabul kuffar na daga abin da kafirai suke ganin yana da wahala uhu aukuwar abin yana ganin ga wannan abin da annabi ya faɗi ba zai auku ba kama bar bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ba da labari da shi min ilmin gaibi na daga ilimin fake abinda yake ɗan adam bai sani ba Allah ya sanar da annabi ta hanyar wahayi annabi ya faɗi to su kafirai suna ganin wannan yana da wahala wannan ba za ta yi ba fil umurul mutaqabila daga abubuwa waɗanda suke gaba za a same su مثل ما أخبر الله به نبيه kwadon gwajin abin Allah ya baiwa annabinsa labari min ida'i ummati na daga ainihin bayarwa da Allah zai yi wa al'umma annabi mulkin faris za su zo su ci faris war rum za su ci rum wal yaman za su ci yaman yawmal khandaq ranar da ake yakin khandak faƙalar munafiqun sai munafikai suka ce wato ta'ajabuna wasu na mamaki ah, suna mamaki na haka yaya haka za ta faru ah, Allah na'am Allah ta'ajabu Allah تعجبون ب hmm? na daga abinda kuke buri wa bu da nisandar wa da hmm? kuma ya da kuma alkawalinku na ƙarya ji su kafirai wabi kabarin da labari annahu yansuru cewa labarin da Allah ya baiwa annabi ya gaya mana cewa Allah zai taimaki addininsa da masu addinin zai taimaki man sariba waɗanda suke madina da ana kiran madina ya sariba usurul haibara za su so su ci ƙasar haibara wa annahu sayafdahu lakum hayahata wato suna cewa abinda ba zai ba bane ba ake gaya muku zai auku gare ku in ji su au ya ƙa'u ko kuma au ya ƙa'u hada annaha an an hada cewa wannan zai auku fa bayyana Allah sai Allah ya bayyana nan anna hada amrun sahalun indahu ai wannan abu a wurin Allah mai sauki ne ya ka'ube zai auku bi du'a'i da yin addu'a liman radda raddahu ila Allah ta'ala ga wanda ya maida al'amuransa zuwa ga Allah madaukakin sarki wa allama nabi sai Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyatu du'a yadda annabi zai yi addu'a din wato abin da ya faru kafiran duniya a wancan lokaci sai suka taru suka yi mitin suka ce abin da za su yi shine kowace kabila ta ba da sojojinta a zo a kewaye madina ba shiga ba fita su kashe a faɗarsu su kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su kashe sa abubakar umar usman ali su kashe kowa da kowa mai duk faɗin la ilaha illallah namiji yake ko mace kar a bar guda da rai sai duniya ta ansa da je lallai kuwa wannan shine maganin su to sai suka taho labari ya iska annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga irin shirin da kafirai suka yi suna tahowa to sai annabi ya kira wasu abba ya ce me za mu yi ga duniya ta tunkaro madina don ta zo ta kashe mu me kuke gani sai salman al-farisi ya ce to ya manzan allah ra'ayi gage ma ko an maka wahayi ne ya ce ah, ku kawo fahimtar ku sai ya ce to mu a ƙasar mu can paris in irin wannan ta auku mukan gina rami ne muna tona rami mai faɗi mai zurfi mu kewaye garinmu yadda in doki ya zo ba zai iya takura ya tsallake ramin ba saboda ramin mai faɗi ne in kuma dokin yadda zai fada don ya fada ya hallaka kenan in kuma da kafa ne mutum ba zai iya gangara ramin ya hauro ba mu abin da muke yi kenan a kasar mu da haka ina ba da shawara mai wannan sunansa da larabci khandak sai annabi ya karɓi wannan shawara ta salman al-farisi radiyallahu anhu sai ga ce to abin da za a yi shine aikin gayya sai annabi rahama sallallahu alaihi wasallam daga nan misali zuwa eh, ginshikin can sai a ce to suwa ne kai wane kai ne shugaban aikin suwa ne suwa ne kuna tare da shi ku yi ta tonawa daga wannan ginshiki zuwa wancan misali wane kai ne shugaban ku yi ta tonawa aka kewa aka abinan ba inda ba a sabu ana ta aiki ba dare ba rana don kar a sake kafiran nan su zo sai wa musulunci da musulmi banna to wasu cikin masu tonan ramin nan sai suka iske falalan dutse a ƙasa suka yi iya abin da za su iya na ƙarfi su fasa dutsen suka kasa to sai suka zo suka gaya wa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam to ga halin da su suke ciki sai annabi ya taso da kansa ya ce a ba shi diga da aka ba shi ya tsara sai wuta tar haske sai annabi ya ce allahu akbar sai ya ƙara sarawa sai wuta ta tashi haske sai annabi zai gajewa allahu akbar sai annabi ya ƙara sarawa ta uku wuta tar sai annabi ya ce allahu akbar sannan dutse ya fashe sai sahabai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ya faru mun ji kayi kabara uku waɗannan kabarbari guda uku me yasa ka yi su ya ce ai lokacin da ya bigi dutsen nan hasken guda ya tashi an nuna masa a lokacin zai ci rum birnin rum na biyu kuma aka nuna masa zai ci kasar yaman na uku aka nuna masa zai ci kasar paris sai muna bukatar goma bai da allah ku wanda ga yaƙi ya zo masa ya gaza yadda zai amma ya ce za mu ci paris za mu ci rum za mu ci yaman wannan ai mafalki ne subhanallah ala ni kafirci da kafirai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 ma'aiki sallallahu alaihi ba zai iya cin faris ba ba zai iya cin rum ba ba zai iya cin yaman ba wai bai da karfin haka sai Allah ce to kul ya annabi Muhammad ba sa amsa ka ce Allahumma ya Allah ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki mulki baiwa ce taka kai ke bada ta tutul mulka kana bada mulkin nan Manta sha'u ga wanda kake so ya min halka kana daga halittarka wanda Allah ya ga dama sai ya bashi mulki in Allah ya bashi mulki ko kuna zo ko ba ku zo dila ku yi hakuri haka Allah ya so haka Allah ya ga dama yanzu jama'a wanda yake ai ma wannan misali ma ba ma sai an yi shi ba a ce kofin nan na wani ne sai ya bai wani a yana da dama to mallakar da Allah ya wa mulki ai fiye da haka <laughs> baiwa ce ta Allah mulkin inda Allah ya so nan zai kai ta wanda Allah ya so shi zai baiwa watan zuul mulka a man tasha min halika daga ka watan zuul mulka Allah kana zarewa ka tunkube mulkin mimman da shawo ga wanda kake so ka fizge kaga ba karba ba da fizgewa da karba da bambanci in karba ne kaga da sauki kaga je fizgewa wanda ka rike wani abu a hannun ga ya fizge fun karfin da ya maka da yawa inda karfin ku ba zai iya ba in kuma da kafin shi karfi ba zai iya ba to allah in ya ga dama wanda yake takama da ya samu mulkin sai allah tunkube mulkin sai ya koma yana neman na koko da kyar allah ka saka mana ga waɗanda ke cutar mu to mu musulmi mun san haka ko mu san haka ko mu yadda da haka ko mu yi imani da haka allah na tunkube mulki ne mai manta sha wanda kake so ya allah wata izu allah kana buwayar ka girmama ka ɗauka kamar ta sha wanda kake so bi iradati bi iradati bi ita'ihi da wa shi wannan din annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ji tausayin mutane uku su abin tausayi ne gani kaumin iftakara mutum ne da a cikin mutane malam kudinsa shi ma bai san iya abin da ya mallaka ba sai allah ya kwace kudin ya bar shi kuma yanzu bara yake yi ga ba kudi ga ba lafiya sai allah ya hana shi tafiya a miƙe ya maida shi kamar tafiya tafiyarsa kamar yana ruku'u allah ga dama sai ya haka wani abin tausayi ne ba abin tausayi ba in daɗin ne ai da ya ji yadda ake jin daɗi da kuɗi da ya ji an ba shi kuɗin ba 'yan kuɗi ba kuɗi sosai masu yawa yanzu kuma talauci sosai mai yawa subhanallah imala. wani abin tausayi ne wanda in matansa dama ba don allah take son sa ba ko matansa ba don allah suke son sa ba don kuɗin da ke gare shi ne da yanzu ba kwabo yake nan kowa zai da gama gabanta ko da tsokane shi a gama fada don kar a ce ta fita ba dalili ba haka duniya take ba to wanda da yake da shi yanzu ya zama matalauci abin tausayi ne wani abokin ba sai ya fasa abotar ba ku yadda ba allah da in aka ganka za a gan shi yanzu da ya gane cewa yanzu kuma ba ga da shi shi yake da shi to ba kowa ne za a ji gaba da abotar ba ta ya mai daga in ka yi sa'a ya dauke ka matsayin yaransa to ka yi sa'a kenan har ba magana kai abokinsa ba ne ba ba magana kai amininsa ba ne ba a'a in ka yadda kai yaro ne nasa wanda zai aika ya tafi da gudu ya dawo da gudu da sauri da hanzari da girmama wato in ka yadda da wannan sai a zauna in aka ci kashi a jefo maka a mai da aka kamar wani katon kare ba haka duniya take ba ina wata shi Allah na biyu annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce azizu qaumin dalla mutum ne a cikin mutane malam mai faɗi a ji ga mulki shugaban ƙasa ne a ƙasarsa ko gwamna ne a jiharsa ko minista ne ko kwamishina ne ko mai wani matsayi ne don allah ya ga dama sai ya kwace da kan ya zo garin ku duk kowa ya jiya yanzu sai ya shigo garin ya ba ku sani ba ha na sha faɗi maku inda ku na aliyu ya faɗi yana karantar da mu duniya radala anhu sai zuban dama mu duniya da mace ya ce wata irin mace ce ita duniya ba a sakatta in aka aure ta ita ce take saki da kanta kaga san ba aka abin yake ba a namiji ke sakin mace ko to da duniya a duk wanda duniya ta aura ya auri duniya baya sakin duniyar sai dai ita duniyar ta sake shi sa'ar gaske sa'ar gaske kenan a rayuwar duniya ya mutu yana tare da abin da zai ci amma sai ya mutu ya batta gogo a dan wane ya mutu duniya ma ta mutu a tambaya babu saboda haka. wanda yake buwayayye mai daraja cikin mutane yau ya zama makaskanci abin tausayi ne na uku alimin bayanan nas malami masani cikin mutane shi ga ilimi kamar ruwa yana zai ya garantar ba wanda abin nan Ya zuku ba dan allah ya taimaki sheikh abubakar muhammadu gumi da sheikh ismaila idris ba karantarwa sheikh abubakar muhammadu gumi da ta zo yau ba dan Allah da muke Sheikh Isma'il Idris da Sheikh Muhammad Sani Hajin Girba da karantarwar Sheikh Isma'il Idris ta zo yau a shege nan kun gani shi yasa nake cewa mutanen Jos Allah kara muku albarka Allah kara muku imani matasan Jos Allah kara muku shiriya Allah taimake ku matasa Allah muku budin alkhairi to in aka je malami ba waɗanda za su saurari karantarwarsa to idan amfanin malar da wa zai karanta ashe ka zo za ka karantar mutane su zo gurin arziki ne ba arziki ba ne arzikin ba dan kaɗan ba wallahi tallahi in allah bai baka ba sai ka zo za ka yi karatun wani wani na wani ta wannan kujalin sai da mutane da surutan nan nasa in ko allah ya taimaki malami cikin al'umma sai ya zama suna cewa kai har yanzu malam ka Allah Allah dai ya kawo mana malam Allah kaza Allah kaza to shine alqur'ani ya gaya mana wata zulman sha Allah kana kaskantar da wanda kake so ne bi naz'ihi minhu da zarewa da tunkube mulkin daga gare shi biyadika alkhair alkhairi wato a hannunka suke bi tuka da ka ya Allah alkhairi ga Allah ne da alkhairin da muka samu daga waye to ku lura da wani ladabi a nan biya duka alkhairi alkhairi a hannunka yake bai ce wa sharri ba ba a gaya wa Allah haka kun gane laifi ne ka ce ni dai Allah ya ba ya dora min sharri Allah ya dora min ciwo o'o oh, oh. kar ka faɗa haka a'a kar ka faɗa haka wane ya jiki gaje an jarrabe ni yawwa an jarrabe ni kar ka je Allah ya jarrabe ni ni daga kuɗi na sun kare Allah ya jarrabe ni a kar kai wannan wa idza maritu fa huwa yashfi to kaji khalilur rahmani annabi ibrahim alaihi salam yaje wa idza maritu in na rashin lafiya bai ce in Allah ya ɗora man rashin lafiya ba sai ce ba shifin da ya zo wajen waraka sai ce shi ne mai warka da ni shi Allah kaga waraka alkhairi ne sai a danganta ga Allah rashin lafiya ba alkhairi ba ne ba kar a danganta ga Allah ku duba aljannu da suka zo suna magana suka ce menene وإن ندري ما ما أنه لا ندري لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري الجنة قد مو بمسنبة أشر أريد بمن في الأرض أنا نفي شري ne ga halittar ƙasa baki ɗaya kaga sharri ba su faduwa yake nufin sharrin ba amma suka ce an ara da bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu na nufin shiriya ne gare su kaga shiriya alkhairi ne sai suka danganta ga Allah amma bata sharri ne sai suka dangantawa ga Allah dubi annabi ayyuba alaihi salam ya zo yana addu'a rashin lafiyar da ta same shi shekaru goma sha biyu ba fita ko nan da can annabin Allah ne manzan Allah ne alaihi salamu ayyub da ya zo yana roƙon Allah sai je rabbi anni masani yadur anni masani yadur wa anta arhamur rahimin sai je ya ubangiji na rashin lafiya ta shafe ni bai ce ka shafa mun ba bai ce ka ɗora mun ba A wa anta arhamur rahimin amma Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi duk mai tausayi kafi shi tausayi ka tausaya ma ka warkar da ni annabi ayuba yana zaune ba iya tankwashe kafa ba iya motsi da kafa amma ranar zai Allah ya je da shi da addu'a ma da Allah ya karba ya je motsa kafarka yana motsawa sai ruwa bol bol bol gurin sahara gurin da ko alamun ruwa babu sai Allah ce to ka sha ruwan sannan ka yi wanka ya sha ruwan ya yi wanka sai ga shi ya koma ayyubansa ga ƙuruciya ga kyau ga lafiya ga ƙarfi komi aka mai domai matarsa ta fita bidan abinci kawai ya sha kwalliya malam yana zaune a waje da ta zo sai ta kallace shi wa kike kallo ta ce kai nake kallo bawan allah kayi kama da mijina lokacin da yake da lafiya ya ce waye mijin gida je ayuba ya ce aini ne ubangiji na ya warkar da ni to daga in gaza mu jarrabawa ta baka da kudi karka je Allah ya dora mun talauci kar kai wannan ba ladabi bane ka ce an dora mun in gaza mu rashin lafiya karka je Allah ya dora mun ciwo a'a ka ce an jarrabe ni da rashin lafiya in ga warke Allah warkar da kai sai ka ce Allah ya warkar da ni kun gane jama'a to haka ake rayuwa a musulunci na'am naka lallai allah kai ala kulli shayin a bisa dukkan komi kadirin mai iko ne ku lura da ya zo ya ce ala kulli bai ce ashai'i ba da ya ce ashai'i an sanyawa shinin din alif da lam to alkhairin nan kenan guda ɗaya sananne amma zai je ala kulli shay'in ga dukkan abu duk kankanta abu duk yawan abu kai mai iko ne a kansa in ka so ka yi in ka so ka ki in ka so ka bayar in ka so ka hana na'am تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب duk ana baiwa amsa ne fa ga kafirai da suka ce wai ba zai wa annabi ya ci rum da paris da yaman ba sai ce tulijin laila allah kai kake shigar da dare to da kilu kenan fin hari cikin yini wani lokaci sai ga ga dare ya karu har ku gaji da bacci kan gari a ce asuba ta yi wa tudujin na ga gagen shigar da ne tudujin gagen shigar da shi da cikin dare wani lokaci ga rana ta yi tsayi fayazida kullum min huma sai kowane ɗaya daga cikin daren nan da yinin nan ya ƙaru bima na ƙasa an min al'akar daga abin da ya ragu da shi daga ɗan uwansa kaga lokacin da dare ya fi tsayi to ya ɗiba daga rana to wani lokaci kuma sai a baiwa ranar tsayi daren ya ragu ita kuma ta ɗiba daga dare kowanne ana akwai abin mamaki ma ba wata na'ura ce kuke zuwa ku je ku ga lokacin da ake karawa daren tsayi ba ko ake kara wa ranar tsayi ba a ko dai kawai ga munan a raye a ciki allah sarki dan adam abin tausayi bai gane ba <laughs> eh, wani gurjil hayya allah kai kake fitar da rayayye min almayyit daga matacce kal insani kamar mutum wa da tsuntsaye ko tsuntsu minan nudufa shi mutum gashi daga maniyi yake kowa da kake gani da wata birgewa da yake yi da wata takama da yake yi da barazana da yake yi da rike bindiga da yake yi da mulki da yake yi da meye da yake yi asali da babu shi maniyi ne maniyi kuma kayan kazanta ne da kowa asalinsa kenan ha ah? abinda insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin an halarci mutum ne daga mani fa idha huwa sai gashi shi mutumin kuma khasimun mai yawan gardama mubin a bayyane aka ce maza Allah ya ce zai zo wai yaushe zai hu to in ba hauka irin taka ba ba dan kafirce ba ba dan kai arne ba ne ya aka yi aka yi ka ya da ba kai waye da can akwai shi duka mu da babu mu maniyin nan ba in ya daba jikinka wankewa kake yi kazanta ce ko ya taba ma tufafi sai ka wanke to daga nan allah ya mutum ba. kwana arba'in kana mani a cikin cikin uwarka aka canza kwana arba'in ka zama jini kana cikin cikin uwarka ka canza kwana arba'in kana wata tsoka aga canza aka yi ga yadda aka yi ka ha yadda aka yi so wallazi yuzarukun bil arhami kaifa yasha Allah shine wanda ya hotanta ku ya gina ku a cikin cikin mahaifan iyayenku yadda Allah ya ga dama in so yake yayi ga dogo dogon zaka so in gajere ne gajere in baki ne baki ba wuce na cewa wankan tarwada in wankan tarwadan ne ma haka in gyaggyawa gyaggyawa in mummuna mummuna in mai basira mai basira in dolo ne gabo dari haka dai yadda Allah ya so ai eh, ka shirya ma da abin da za ka yi a duniyan nan in za ka yi siyasa ta ƙarya ko ta gaskiya da an in kai a zalimin 'yan siyasa ne mai haɗa mutane fada mai kashe mutane mai kashe dabbobi don Allah ya riga shirya kai hasara a rayuwanka mulki dai za ka bashi. shi kuma duk inda kake kashi ne a cikin cikinka wallahi tallahi kowa daga gani kashi ne a cikin cikinsa da mai takaman da ma wanda yake tsoron allah duk to gudu ba yadda allah ya mu daga mani walbaida da kuma kwai kaga tsuntsaye daga kwai ku duba abin mamaki jama'a an fitar da matacce daga rayayye mutum yana da rai aka fitar da mani daga gare shi mani ko matacce ne tsuntsu na da rai aka fitar da kwai daga gare shi kwai matacce ne wane ne mai wannan aiki allahu akbar allahu akbar allahu akbar wata kurjil mayyit Allah gai kake fitar da matacce ka ba kamar maniyi wal bayda da kwai mani matacce ne ana fitar da shi jikin mai rai kwai matacce ne ana fitar da shi jikin mai rai to ku dubi wannan irin gwaninta ta Allah wata zukuman da sha'u Allah kana azurta wanda kake so ne bigar hisan ba da lissafi ba ai rizqan wasi'an arziki mai yalwa da ya taba wani abu ku je guda da gazawa guda da gazawa ku samu ma ku samu ribar yan naira ɗari biyu a biya gagara in wanda ya zo sai ya sari kayan tun a gaban ka sai a bada taya masa shi ya zai ɗari biyu sai a bari jiwa da shi ko za ka zai mana dubu biyu ba ba haka bane Yanzu ka ya dubu biyu ba da abin nan shi wannan yana murnan ya ji riba kan gabar gurin wani zai zo je masa Allah a saida mana dubu ishirin haka Allah yake yi wani da ya taba wannan abin sai kuɗi wani kuma in ya taba ba kuɗi wani makanike ne sai dai ya je ya dawo ba mai kawo mai gyara Allah bai yadda ba wani kuma gyaran ya yi masa yawa shi dan Allah ku yi hakuri eh, ga abilayi tukun abin nan ku rubuta sunayensu wane ne ya zo na ɗaya yara ku rubuta ha ko ba haka bane ba wani kan gyabu kowa iyawa ba a'a haka Allah ya so ha wani mota yake saidawa tun ba bai sai da wata motar ba wani godin a hanya ake jiwa dan Allah don Allah na kama amma da Allah ka taimake ni nawa ka sayo motar nan ja ni ba zan gaya maka ba a ina ji dan Allah to dan Allah miliyan biyu na sayo ta na gaya ma gaskiya tsakanina da Allah sai to zaka sayar min miliyan uku ka ce a duk wahalar da nan a miliyan ɗaya a'a in kana so ba daina ja in ja ka ban duk miliyan biyar ya ce to ga miliyan biyar wani haka ne ko wani tela ne rabon shi da ɗinki tun bara ya kawo keken ba a kawo ba ba da kai ba alhaji rizwanu ko na da aka sai tabbaci a kan katakon kekensa wani kuma masu dingin ne suka zo suna dan allah ka taimake mu yau sati uku kenan ya ce to gaga na goyon kawa ban yi ba sun yi yawa ne dinkin da allah ka taimake mu sai a dan duniya ba tela sai shi haka Allah ya yi mu ko ba haka ba ha ta eh, in Allah ya yarda mu kan ana to mun tsaya mun kan Allah ya taimake mu Allah ba da lada Allah ƙara mana imani Allah ya taimaka muku matasa ina roƙon muku allah taimako allah ya taimake ku allah ya taimake ku allah ya taimake ku allah muku buɗin alkhairi allah ya muku albarka allah ya taimake ku allah ƙara muku ji da ganin darajar mahaifanku da tausaya musu kuma allah ya ba ku abin da za ku tausaya wa mahaifanku allah ya ba ku ƙwarewa ga sana'o'inku allah ya ƙara ba ku da shaye-shaye allah ya kara ba ku da tsara suka allah ya kara ba ku da boko haram allah ya ƙara ba ku da nafas allah ya tsare ku allah ya tsare ku allah ya tsare ku matasa allah ya muku albarka to muna godiya kwarai allah ya dawo da mu kuma masha allah wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku kasance da dr imam ahmad adam al-kutubi domin kallon karatun littafin tarihin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai dinga zuwa muku kowace ranar litinin misalin karfe bakwai da rabi zuwa karfe takwas na dare maimaicin shi zai kasance ranar talata da safe misalin karfe goma sha ɗaya da rabi zuwa karfe goma sha biyu insha Allah domin sauraron darasin kitabu tauhid wanda zai dinga zuwa muku akwatin talabijin ɗinku ranar lahadi da misalin karfe 8 zuwa karfe 8 da rabi na dare wanda maimaicin shi zai dinga zuwa muku da misalin karfe 12 zuwa karfe 12 da rabi a kowace ranar litinin na rana insha Allah domin shiryarwa da faɗakarwa ku kasance tare da gidan tibinmu na al-irshad al-irshad daga Allah mai rabuka dauka mina shaidanin rajin bismillahi rahmanin rahim alhamdulillahi wa kafa sun matsalatu wassalamu masu kallo da sauraronmu a cikin wannan tasha ta al tv mai albarka kuma a wannan gida mai albarka bayan kammala azumi na watan ramadan watan da rahama da gafara da 'yantawa da daren lailatul kadari ke cikinsa ana ta tururuwa zuwa wannan gida na shugaban majalisar malamai ta ƙasa wanda ofishinsa ke hulɗa da ƙasa da ƙasa galifan marigayi a sheikh ismail idris bin zakariya fadilatu sheikh muhammad asaniya hafiza hafizahullah wanda kuma a yau ma mun samu baƙi da suka taho daga wurare daban-daban mun samu zuwan shugaban malamai na jihar benue wanda ya taho tare da tawagarsa akwai kuma 'ya'ya eh, wato na jagorori na majalisar agaji kamar mai girma director general da kuma mataimakinsa na biyu alhaji musa jiji da iyalan gidan su duka suka taho domin gabatar da gaisuwar sallah zuwa wannan gida mai albarka wato zuwa ga babanmu a cikin addinin musulunci fadilatu sheikh muhammad asani haya jingir hafizahullah kafin mu ci gaba za mu roƙi malam domin ya ba da dama a buɗe wannan zama da addu'a كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد daga bakin sakataren majalisar malamai ta kasa sheikh barista mala aliyu alasan sange da haka za mu saurari sunayen su wa'annan 'ya'ya na malam ko jikoki ban san dakta wane ne zai gabatar da ku to ثم الصلاة على wa صلى الله على النبي الكريم وعلى amma وصحبه وسلم أما wa السلام wa rahmatullahi wa وبركاته muna miƙa mu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda a cikin sa ya kaddare mu ya kama wannan gida mai albarka gidan shugaban mu kakan mu kuma uban mu addinin musulunci shugaban majalisar malamai ta wannan kungiya jama'a ce za ta bi da kamatu sunna wata marigayi almarhum a sheikh ismail idris a asasa muna roƙon allah madaukakin sarki ya gafarta masa wanda suka gabace mu muna roƙon allah ya ji kansu da rahama kuma an mu ta zo allah samu cika da imani akarma kumullahu kamar yadda ka gan mu aka gabatar da mu wannan ya'ya ne jikoki kuma gare ka kamar yadda aka gabatar da mu mun taho a gurub guda biyu akwai 'ya'ya na shi shugabanmu na agaji director general wanda allah san muka taho da su wani uzuri ya sa sun zaga kuma an kira mu an ce mu shigo to allah ga mun duba su mu ga inda suka yi ba to allah sa mu mun shigo yanzu gaba gare ka ya'ya ne na gidan alai musa adamu jiji wanda shi shine mahaifi a gare mu allah hakika wannan ziyara kamar yadda muka saba ta a cikin jihar mu ta gombe kowane lokacin sallah azumi mukan zaga don mu gaisar da su shugabanni mu na wannan tafiya da kuma iyayenmu wanda muke tare da su dukkan aminansu wanda suka tashi tare kuma suke mutunci suke mu'amala to allah ga wannan shi yasa ya kwadaitu da irin addu'o'in da muke samu ko muke fa'idantuwa yasa ya kwadaita wancan shekara allah kadari ya kawo mu muka wannan ziyara muka samu addu'o'i daga bakunan kuma su albarka kuma alhamdulillahi mun ga fa'ida ko muna cikin fa'ida irin wannan addu'o'i da nasihu da karantarwa da kuka saba mana wannan shi ya kwaɗai da mu wannan karon ma muka yi sha'awan don mu dawo mu sake gabatar da irin wannan gaisuwa a saboda a ƙara sa mana albarka to alhamdulillahi a tafiya na farko ni ne na jagoranci wannan tafiya a matsayina na eh, Eh, yayansu na farko ni suna na sunusi musa adam kuma a fannin karatu alhamdulillahi karatun addini muna kai ba mu daina ba wanda alal hakika irin karantarwar tarbiyyar wannan kungiya karatu baya karewa kuma alhamdulillah muna yi daidai gwargwado kuma mun yi karatu na ilimi na sana'a wanda bayan karatukan da muke yi kowa yana da sana'an da yake a hannunsa don ya dogara ga kansa kuma daga ciki dukkan mu a nan gurin kowa dan agaji ne wanda mun sani majalisar agaji ba ta daukan mutum sai mai sana'a sai mai abun yi wanda ya dogara ga kansa to alhamdulillah shi wanda yake gefe na bismillah gabata ka wannan sunansa bilal sai safiyan sai malam dalhat sai mu'az sai adamu sai bashir ibrahim sofiyanu eh, yunus abdulaziz abubakar still abubakar sadiq wannan su ne wanda muke tafi da su a halin yanzu so muna roƙon malam ya haƙuri malam hamzat an kira sunan shi muna ba mu malam haƙuri sabanin mun same shi na cikin ayyuka kamar yadda ya saba da wannan da ya takaice lokaci domin ya samu ya ganmu ya sa mana albarka kamar da ya saba muna kuma miƙa addu'o'i da kuma eh, gaisuwa da wanda su iyayenmu suka ce mun zo mu gabatar da su mata kenan mu gabatar da gaisuwar mu gare ka da majalisar ka da fatan allah ƙara mallan lafiya allah ƙara daraja allah ƙara ɗaukaka allah ƙara albarka wannan gida allah ƙara ɗaukaka shi allah ƙara kare shi Allah ɗaukaka musulunci da musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. da dai ana biye da mu cikin wannan gaisuwa ta sallah kamar yadda aka ji daga bakin shi alhaji sunusi an samu wato cinkoso saboda aiki da malam yake gabansa <clears throat> na yana mitin nema a matakin ƙasa da ƙasa a yanzu haka kuma duk da haka ya karɓi wannan tawaga da kuma iyalai na wannan gida mai albarka na assistant director general alhaji musa adam wanda aka fi sani da alhaji musa jiji cikin tawagar da suke nan gaba ga malam akwai shugaban majalisar malamai na jihar benue wanda shi ma zan mika masa abun magana ko wanda zai ba dama domin ya gabatar da su kuma mu ji bayanin gaisuwar sallah daga gare shi alhamdulillah wasalatu wasalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bisani ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu akarmakalla wannan tawaga tawaga ce daga jihar Benue karkashin wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna muna addu'a da neman gafara ga mu'assasin wannan aikin alkhairi a sheik ismail idris bin zakariya muna roƙon allah ya gafarta masa da iyaye da malamai da yan uwa waɗanda suka yi gwagwarmaya a farkon fari har zuwa kan kakar makalla muna addu'a da fatan alkhairi allah maɗaukakin sarki ya karfafa ka ya tsaya gaban ka a dukkan ayyuka da ka sa a gaba ya karfafa ka waɗanda suke dama da hagu da kai a karmakalla a kowane lokaci a waɗannan ayyuka ba ma fasa addu'a zahiratan wa batina muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya haɗa fiskokinmu cikin jannatul firdaus da rahamarsa a karmakalla a wannan tawaga shugaba wannan tawaga na jihar benue muna tare da shi ustaz muhammad sunusi tahir sai ɗaya daga cikin shugabanninmu a karmakalla garkuwan jihar benue shine imam muhammad sani yusuf kuma a karmakalla kafin mu taho cikin ramadan kabilan agatu sun kara masa matsayi garkuwan agatu akar makalla a cikin tawagar sai eh, darekta sai discipline na jihar benue na agaji sai kuma ɗaya daga cikin agaji suleiman abdullahi sai kuma aminu sunusi sai ni mai magana general sakatare mahmud abdullahi waziri karmakalla kamar da yake a tsari shi shigo masan malamai yana da sakon da aka ba mu zo mu isar ina ga zai zo ta bakinsa in aka ba shi daman magana wa sallallahu ala nabi da assalamu alaikum wa rahmatullah kuma allahu kamar yadda janar satare ya gabatar da mu kuma da addu'a mana roƙon allah karɓa addu'an da ya mana allah ya kara maka albarka da iyalanka da abokanan aiki mataimakin ka na ɗaya da na biyu allah kara musu lafiya da shugaban gudanarwa da shugaban agaji na kasa da kasa baki ɗaya muna roƙon allah ya kara muku lafiya allah sa mu barka barka da juna mu gidan ta firdaus da rahamarsa allah sa mu gama da duniya lafiya kama kuma Allah kamar yadda ka ji wannan bayan allah da muke tare akwai sako da ga gwamnan house wanda gona ali ya ce mu zo da shi na gabatar da ta'aziyya rasuwan da aka yi maka don mu gabatar musu cewa amana rasuwa babban ma'aikacin ka wanda yake mataimakin shugaban gudanarwa na kasa da kasa allah karɓi rayuwansa har shi ainihin wato wakilin namu a gwamnan house psa a alhaji baban sallau ya so mu zo tare to jiya sun kai wajen karfe ɗaya na dare muna wa'azi ya kira mu gona ya sa su aiki don gona ma zai fita waje saboda haka ga sako da ya bamu mu zo da shi don gabatar da ainihin wato ta'aziyarsa daga ainihin gwamnan house Masha Allah eh eh na karba to alhamdulillah ya ce mu isar da gaisuwa kuma irin addu'o'in da kake masa wallahi yana sauraron mu Allah ya kara maka albarka yadda ya ga muke bashi haɗin kai wajen gabatar da ayyuka ko don lokaci muka ce daga gare ka nemi masu da'a ne ba ma cikin masu bujire masa da allah ya bashi wannan matsayi kullum mitin ake ana nema wai a raba shi bai dace ba mu ko muka tsaya masa to karshe ya kai mu gwamnan house ya sa garkuwar makurdi ya yi bayani a kanmu wato bayanin da dan talikin ne ranar a gwamnan house ya ba su mamaki kana tare da irin wannan mutane ka bar su a baya ya kamata ka sa su a gaba suna taimakon ka gaskiya bayanan da garkuwar makurdi ya yi a gatu suka ce a yanzu ya zama garkuwansu wurkuna da ya tafsiri a reshen wurkun suka ce su ma ya zama garkuwan wurkun yanzu da ya garkuwa uku aka bashi a jihar benue allah ya taya shi riko ya ce don allah in mun zo mu gaishe ka wani lokaci zai samu lokaci wanda zai zo mu kawo maka ziyara mu gabatar da sa daga gwamnan house allah ji kan wannan bawan allah da irasu allah ya gafarta masa kai kuma allah ya kara maka albarka allah ya sa ka gama da duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah jawabin shugaban majalisar malamai na jihar benue kenan tare kuma da sakon taziya ta ɗaya daga cikin jagororinmu mataimakin shugaban majalisar gudanarwa na ƙasa profesa muhammad sani aliyu sagir muna fata allah ya gafarta masa kafin mika abun magana zuwa ga fadilatu sheikh waɗanda ake gani suke tare da fadilatu sheikh cikin wannan gida domin wannan aiki da suke ta fama tun daga safiyar yau har zuwa yanzu akwai shi shugaban majalisar gudanarwa ta ƙasa wanda ofishinsa ke hulɗa da ƙasa da ƙasa sheikh nasiru abdulmuhi kuma walin jos karmakalla ina tare da malam sannan kusa da malam ɗin ta can gefe akwai sa'i na ƙasa mufti na 'yan agaji uban matasa kuma mataimakin malam na biyu sheikh sa'idu hassan jingir daga gaba gare shi akwai kuma sakataransu na majalisar malamai na ƙasa wanda ofishinsa kima ke hulɗa da ƙasa da kasa shaik barista aliyu alasan sange alaikum san can gefensa kuma akwai sakatare mai lura da tsare-tsare shi da shirya ofishin malam wato ustaz sa'id idris malwa shi ma ina zaune akan kujerarsa can gaba gare shi akwai wato ɗaya daga cikin wato amine na wannan kungiya mai rike dukkan amanar wannan kungiya kuma mai lura da harkokin jarrabawa na marja'u sunna na ƙasa ma'aji kuma na ƙasa alaramma bala yusuf idris daga can gaba gare shi akwai shugaban majalisar malamai ta jihar plateau kuma dan majalisar malamai ta ƙasa dr hassan abubakar diko shi ma yana nan tare da malam kusa da shi akwai ɗaya daga cikin alaran mamman malam kuma jami'i da yake lura da harkar musabaka ƙasa da ƙasa kuma ɗaya daga cikin manyan limamanmu na ƙasa a matakin ƙasa hafiz malam aminu yusuf tare da shi akwai wato ɗaya daga cikin jagororinmu a wannan jiha mai albarka kwamishina mai lura da sufuri wanda ya gabata kuma sakataren majalisar agaji na ƙasa ustaz muhammad muhammad abubakar kusa da shi akwai babban jami'i da yake lura da harkoki wato da suka shafi shari'a wannan ofishi na malam wato kuma ɗaya daga cikin jagorori wayanda suke lura da harkar mulki a tsarin mataki na ƙasa wato dakta mai sunan babanmu sha'ibu abdullahi dan wanka shi ma yana zaune kan kujerarsa kusa da shi in na dawo nan gefen akwai ɗaya daga cikin jagororin majalisar agaji wato mai tattara bayanan sirri a ofishin shugaban agaji na ƙasa wato malam muhammad da muhammad akwai shi ɗaya daga cikin masu lura da tsaro a gidan malam wato malam yakubu alaramma wanda yana cikin masu lura da tsaron gidan malam sannan akwai ɗaya daga cikin jagorori masu lura da tsaro a wannan gida kuma ɗaya jami'i mai lura da harkar 'yan agaji na farin kaya wato malam musa coach akwai kuma ɗaya daga cikin jagorori kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan malam wato ɗaya daga cikin dex officer na ƙasa wato babai shau wanda shi ma sheikh saniya hayajin jingir yana zaune akan kujerarsa da sauran jama'a duka da suke wannan wuri wanda wuri ba zai iya bamu dama ba su shigo domin gabatar da su muna fata ana biye da mu dan jin wannan tsari na karɓar gaisuwar sallah duda a cikin aiki da malam yake aka firmutsa domin karban wannan baki kuma za bayan an ji bayanin malam za a sallame su kuma su malam su ci gaba da aiki Allah ya taimaki malam alamin wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum ya jama'atal muslimin to godiya da yabo nake ƙara yi ga allah tabaraka wa ta'ala wanda da ni'imarsa ce dukan al'amura ingantattu masu albarka suke cika alhamdulillah ladhi bi ta tatimmu salihatu na ƙara salati ga fiyayyen halittar Allah gaba ɗaya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shikamakin annabawa shugaban manzanni iran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi shi da alayensa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa ranar tashi alkiyama allah ya sa da mu cikinsu to gaskiya wannan shekara ta zo mana da alherai nurun ala nurin gashi dai na kurkusan nan allah ya amsa mana addu'ar ruskar mu ga ramadana muna musulmi masu imani masu kuma dama da ƙoshin lafiya na bautawa allah cikin wannan wata da allah yake ninninka lada to allah ya sa duk gaba mu mun dace ga kuma watan shawwal wanda daga ranar ɗaya ga watan shawwal allah ya buɗe mana wato lokacin aikin haji na wannan shekarar a yau muna ranar goma sha ɗaya ga wata na goma shawwal bana hijiran manzo alaihi salatu wasalamu ta kawo shekara 1400 shekaru biyar kuma rana ashirin ga watan afril watan hudu a lissafin watannin boko wanda sashen kiristoci suke cewa lokacin da aka haifi annabi isa bin maryam alaihi salam yanzu an shafe shekara dubu biyu da shekaru ashirin da hudu to ga wannan munasaba ta farin gani ya banya allah ya fushe ki fari allah ya mana albarka mu al'ummar musulmi ka duba mutum biyu da director namu na gaba ɗaya na 'yan agaji na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wato director janar alhaji isa waziri muhammad gwambe wanda muke karawa da cewa maza a tsaye aka san ku a daɗe ana yi sai gaskiya to da mataimakinsa alhaji musa jiji mataimaki na biyu gogaggen ɗan agaji tsayayyen ɗan kasuwa mai amana wanda mutum ya gan shi a bakin aiki na harkar su ta attajirai ya san ya samu rufin asirin ubangiji kuma da yawan harkokin kamfani da waye in ka gan shi a bakin aiki sai ka ga kamar ba wani aikin da ya nauyaye shi don ya fahimci mahimmancin addinin musulunci addinin aiki wanda ubangijin talikai duka ya ce ina mahiya a malukun uhusiha lakum tun wafikum iyaha duniya gidan aiki ce to albarka abinda nake son daɗa nanatawa wannan yabanya mai albarka ya'ya wanda duk ba wanda aka yi sakaci da sa shi a karatu da koya masana'ar aikin cin halal to na sani nan gida ne na kaka na baba na mai koyarwa shi yasa da za ku taho ba ku sanar da mu ba da kun sanar da mu da deputy director ya gaya muku yau akwai babban taro na harkar Fortune University ta kungiyar jama'atu izalatul bida wa iqamati sunna wadda aikinta ya kan kama muna bakin wannan wato ci gaba da aiki nagartaccen aiki don wannan jami'a mai koyar da tsantsar ilimi tare da imani da harkar sana'a wadda da ikon allah in ta kan kama daga nan za ka ji fannoni kowa na ba da nasa sashi na addinin musulunci dai mu fitar da managartan ɗalibai ilimin da yake ya amsa sunansa ga ilimi ga fahimta ga 'yanci ga kuma aiki da ilimin da aka samu allah da nan gaba duk wani injiniya da za a fitar to ba wanda za a zo a ce wani yana gyaran makanikanci a gefen mota ya gyara wa injiniya mai babban satifiket moto to nan gaba idan muka zo aka fara fitarwa za ka ga mai ilimin ilimin ya amsa sunansa allah ya ƙara wa wannan jami'a albarka da alheri da ikon allah a duniya idan muka fara sa ɗalibanmu na fitar da ƙere-ƙere sababbin jirgin sama na zamani da motoci daga hannun masu ilimin kimiyya da fasaha mahaddatan alkur'ani masu kyan hali don sanin addini wannan jami'a za a ga abin mamaki da ikon allah allah ya ƙara taimakon kun same mu tare da manyan masana ana ta wato tattaunawa akan gunda za ku zo ku ci gaba da ɗora karatu wayannan ɗalibai sama da miliyan takwas da muke da su ko ina muka wawaka ga ɗalibai nan to aikin jami'an nan shi yasa kuka zo tun karfe ka za ku iya samun ganin mu ba kwa ba tashi muka yi ba muna kan aikin na dai fata alhaji isa waziri gombe da sauran yan uwa abokan aiki na a majalisar malaman jihar da majalisar gudanarwa da ta 'yan agaji da iyayen kungiya da ɗaiɗaikunmu maza da mata allah ƙara mana albarka zuwan da kuka yi kuka sake yi don baya kuka fara zuwa ba to allah ɗora mai zanin lada wayannan kuma ɗalibai 'yan uwanku da kuka taho tare 'ya'yan alhaji isa waziri muhammad gombe a ce ma haka mutum biyu 'yan agaji ga su da nagartattun alaramomi 'ya'ya masu yawa maza da mata kowa ka gan shi a murje kai albarka sai musulunci la kara muku albarka kun tashi komawa gida alamai da ku lafiya yayanku da suka aiko da sako mun karba kun same mu tare da maluma duka muna muku addu'a allah ya saka da alheri to garkuwa bi bayan garkuwa ta uku wanda ka taho ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar malamai na jihar benue tsayayyen namiji malam sunusi a uh, bahir wannan mutum da 'yan tawagarsa kun sani tsawon zamani sama da shekara talatin da suka wuce ni malam ya tura mu kurdin jan yi tafsirin alkur'ani a lokacin wa'yansu shekarunsu ba su kawo yanzu ba yawa amma tun lokacin ya banya ce allah ya fishe ki fari ya kuma fishe ta fari to gaskiya shugabancinku a jihar benue na ba da shaida ga duniya gaba ɗaya ko mutanen allah ne allah muku albarka haɗa kan da kuka yi kuna aiki allah ya karɓa ya ba da lada allah rayar da gidajenku allah ya ƙara wa jihar benue albarka allah ya ciyar da manyan biranen ku irin su mukurɗi boko da sauransu ubangiji yadda mutanen jihar wato benue suke da ƙwazo na noma da alheri wanda mutane suka yi ta mamaki me yasa kullum na zo wato a wa'azi sai na kawo sunan benue na damu da lafiyarta da zaman lafiyarta da haɗin kan kowace al'umma wanda shi ne ma sakamako ni ban zo taɓa zama da mai girma gwamnan yanzu mai suna aliya guri guda ba rabaran aliya wanda kiristoci babba ne ne kuma gani nan a jagoranci na addinin musulunci na karantar da addinin tsantsa a kan mumbarin ta izalatul bida wa iqamatus sunna wannan addini na Allah da manzo Allah ce la darara wa la dirara islam ba cuta ba cutarwa sai na gana dambarwar siyasa tsakanin 'yan duniya da za su cinye kudin al'ummar ƙasa su hada su fada da wanda suke ce mu ba mu yadda da ai fada a binuwe ba suka fito wane na nema wane na nema sai na ce to yanzu jama'ata ni ina kiran ku ku je ku zaɓi rabaran ɗin kiristan nan aliya da na ji magana ta zo har ofis ina yana yi wa allah alkawarin cewa da ikon allah in allah ya ba shi kujerar ba za a cuci kowa da sunan kabilanci ba ba za a cuci mutum ba ba za a cuci dabbobi ba na ce to wato duk inda gaskiya ta zo dama a gurin mu musulmi to ita gaskiya ta allah ce inda duk take wato a nan muke kuma mu kirkin da ya yi kamar yadda muke harba maluma su je amerika su wa kiristoci wa'azi zuwa musulunci mu tura wa yansu ingila mu tura wa yansu kuma mun samu layi layi suke suna musulunta to shi ma rabiran aliya allah ya buɗe makofa allah ya taimake mu wannan ƙasa ta mu ta zauna lafiya da zaman lafiya wannan mulkin da allah ya bashi allah ya sa ya yi abin da kowa da kowa zai karu kuma rana da allah ya haɗa mu da shi zan ƙara bashi shawarwari nagari kuma gaskiya na yi godiya da allah ya baiwa ɗaya daga cikin zaratan masu wa'azinmu yan masu tafsiri wanda a bana ma na tura mutum dubu ɗaya da da arba'in ciki akwai malam sani din to gashi nan bayan wannan kuma nurin ala nurin garkuwa ne bayan garkuwa da wata garkuwa kaga guda uku to jama'a ana wani banza to allah iyar muku ya dauka zo lafiya duka da na gwamban da na benue allah ya mana gata gaba daya mai da ku gida lafiya اللهم إنا نسألك في سفرهم هذا البر والتقوى ومن الأعمال ما ترضى اللهم هون عليهم سفرهم واتوي عنهم بعد السفر اللهم إنا نسألك أن تبلغهم إلى أهلهم سالمين عالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين mun gode mun gode Allah ya mai da ku gida lafiya sallu ala nabiyil karim Allah salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وهذا الصدق الذي كانوا يؤدون الله كقارا والدنيا لافيا زمن لافيا musamman kasar sudan don masifu da fitino allah ka cire ka kawar allah ka kawar da fitina a yankin gaza da palestinu da, sauran kasashe na musulmi ubangiji allah ka yi wa kasashen turai buɗi da addinin musulunci ya zama duk inda za a yi wata cuta su daina sa hannu a cikin cutar da duniya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 Al-Irshad, shirya daga Allah mai rabu ka ɗauka.